أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ما بعد ان هو مسلمي wani mun sallama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna kare mu Allah godiya madaukakin sarki da ya ba mu ikon haduwa a wannan masallaci mai albarka domin mu ci gaba da karatu a cikin littafin babban malami na duniya imam al-bukhari littafin al-adab al-mufrad wannan littafi littafi ne wanda ke karantar da ladubba da alaƙoƙi tsakanin mutum hada dabbobi ma tsakanin mutum da ɗan'uwansa tsakanin mutum da makwabcinsa tsakanin mutum da mahaifinsa tsakanin mutum da ‘ya'yansa tsakanin mutum da abokan kasuwancinsa tsakanin mutum da abokan ofis ɗin shi shi wanga littafi ba yana kansa da hukunce-hukunce ba ne bai koya ma sallah shi sa kiran shi kitabul adabul mufrad al'adab ladubba ladabi da yan uwa musulmi mun yi karatu cikin wanga littafi wanda ka magana akan bai da kyau ka ce ganin marar lahiya ka kama kallon wasu eriyoyi gidan mutane inda ba a ce kadiba ba tare yan kadiba za a ga wannan babin shi babina wanda ya koya ma ladabi me yasa za ka shiga gidan mutum gairar mara lahina ka ta yi amma kuma sai ka dinga ka dibi wa ga fulawa ka dibi wa ga daki ka dibi wa ga ba sa ka ba sannan yana karantar ya karantar da mu idan ka je gadon mara lahina ya kamata ka tsaya kun duk wannan ya daga cikin abubuwa waɗanda ya kamata mutum ya sani sannan bayan haka nan mun shiga magana akan girman kai sai zan lokaci ya yi sai muka tsaya nan saboda haka ‘yan uwa musulmi wannan littafi littafi ne wanda ya kamata a rika da kyau wani usuri da manyan malamai ke karatu ne za ga yadda mutane ka taruwa kuma suna karuwa game da abubuwan da aka kanta mata in ba manta ba mun kwana ƙarshen hadisi na ɗari biyar da hamsin da ɗaya shafi na ɗari biyu da shida yau za mu tashi hadisi mai lamba ɗari biyar da hamsin da biyu shafi na ɗari biyu da shida ya ce haddasa na umar ƙala haddasa na abi ƙala haddasa na al'amash قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي مسلم الأدر حدثه عن أبي سيد الخضري وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يا باشا labari daga Abu Sa'id al daga Abu Huraira daga Annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya izari buwaya madaurina ne wal kibriya ushi kuma girma ridai mayafi na ne faman na za a ni bi sha'in min huma zaftuhu duk wanda ya jayayya da ni da wani abu daga cikinsu guda biyun nan zan azabtar da shi kenan abinda manzo Allah ya gada mana anan shine Allah yayi magana Allah madaukakin sarki yace al-izzu izari buwaya madawina ne dama kun san laraba suna al'ada madau abin guda biyu sane biyu guda a ɗarwa kunkuru guda a yafa sama to Allah da kai ne ce buwaya maɗaurin idan aka ce buwaya jama'a shine wato gagarau wanda shi ɗaya ka ɗaya bugi gaba ya ce duk wanda ya isa to Allah ɗaya adda wannan to duk wanda ya arwa nan sifa ya ce ta shiga ya ce na ƙalubanci kuwa duk wanda ya sai gaɗi to Allah ina a hakan. kuma mafi yawanci kana ganin duk masu irin wannan sai Allah ya jarabe su in ɗanhi yaka ji sai Allah ya jarabe da wani wanda bai ko kai shi ba in ko mutum kuɗi yaka ji sai ga Allah ya jarabe shi da wani ɓangare in iko mutum ka ji in ilimi mutum ka ji sai ga Allah ya jarabe shi sai kana ganin mutum ko malami na ya bugi gaba ya ce wallahi babu malamin da ya kai shi za ga an samu matsala ku dibi annabi annabi Musa alaihi salatu wassalam da an ka to an ka ce man a'lamun nasi waye kowa ilimi sai ce ana sai ce ni kaga wanda magana da yi inda ya mai da abin ga Allah to za ma jarraba shi na kan saboda ana son a koyar shi wanda gaske kuma sai Allah madaukakin sarki ya aiko kuma ce ina da wani bawa a majma'ul bahrain huwa a'lamu minka yake ilimi ce wani ne ka dauki ilimi kadi ba ka gani to shi yasa duk abin da ka ka cewa wallahi ni duk kasa gana kowa ilimi da ka faɗi kana an samu matsala ko ka ce wallahi kasa gana kowa kuɗi ko ka ce wallahi duk kasa ga babu wanda isa an samu matsala buwaya ta Allah ta sannan shi ko girma shi ma Allah ya ce mayafi ne ne to duk wanda ya are guda cikin su ya laga ko ya ari guda ya darma to ya yi jayayya da Allah Allah zai mai azaba Allah ya ce azabtu zai masa azaba kenan yawa musulmi abinda aka so ga musulmi ya tawali'u ko da kana ganin ka yi karhin kowa dan duko kaɗan ka ce kun san komi na Allah sai ka yi tawali'u sai Allah ya ƙar da hukaka har mutane su gane baka da girman ka dama mutane masu girman kai wani mutane ma kai musu walakanci ubangiji Allah ya kare yace haddathana ali ibn hajar hujr qala haddathana isma'il qala haddathani abu rawaha yazid ibn ayhama an al-haythri ibn malik al-ta'i nu'man ibn bashir yaqulu ala al-minbari naji nu'man ibn bashir na faɗa akan minbari qala yace inna lish-shaytani musalliyani wa fukuran lalle shedan yana da musalliya musalliyani ababen sallah guda biyu wa fukuran sannan kuma yana da wato alfahari ya ce wa inna musalliya shaytani lalle abubuwan sallar shaytan wa fukuhu da kuma abubuwan wato abin nan cika baki nashi albatsar bi al'ummin lafi shi ne girman kai da ni'imomin Allah girman kai da ni'imomin Allah walfakar bi a lahi da kuma alfahari da kyautar da Allah ya ba mutum walkibir ya'o da kuma girman kai ala ibadillahi akan bayan Allah ba'ul hawa da kuma bin son rai fi gairi zatin lahi ba saboda Allah ba ba don zatin Allah ba bin son rai a cikin hanyar Allah a kama wata hanya daban wannan abubuwa guda biyu su ne musalliyar shaitan abubuwa na sallar shaitan ya samu wurin sallah inda yake aji kaya ne sannan su ne abin cika bakin shi fahukahu shi ne abubuwan cika bakin shaitan na farko da mala ya faɗa eh, annabi ya faɗa shi ne albaɓaru bi umin lahi girman kai da ni'imomin Allah ni'imar ko da ka to duniya baka da ita ko da ka to duniya abin gada kake ciki ba ka da shi babu wanda ya to duniya da kuɗi ga hannun shi nuna na ya same su babu wanda ya to duniya da cikakken ƙarfi nan na ya same shi babu wanda ya to duniya da sarauta babu wanda ya to duniya da wata kujera nuna na ya same ta kenan an umin lahi ni'imomin Allah sai sa Allah maɗaukakin sarki ya ce wa daraba Allah masalan ƙaryatan karat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fa kafarat bi an'amillahi Allah ya buga misali wata alƙarya tana da imani ta kasance cikin aminci da kwanciyar hankali arzikinta na zo mata ragadan cikin yalwa min kulli makan da kore bagire arziki na zo mata amma sai aka samu Allah fa kafar bi al'umma ta kafar ce ma nemomin Allah ta butuci ni'imomi Allah suna da yawa in Allah ya baka laya ka gode in Allah ya baka arziki ka gode in Allah ya baka kujera ko sarauta ka gode ma Allah kada kai girman kai to wani daga cikin inda shaytan ka baje koli ne ya shaytan ke sannan wal fakhru bi ata'illahi da kuma alfahari da kyautar da Allah ya wa mutum Allah ya yi muna kyautuka daban-daban ba da musu suke ba ba da wani kanki namu ba kyauta ita Allah ka basuwa shi za kana ganin wani mutum na zaka ga ko a makaranta ka yi shi amma sai ga ya rika manyan kuɗin da kai har yanzu ko ɗaya bisa goma su baka rika ba za a ga wani mutum ka yi shekaru kila ma classmate in kanan ka na biyu ne amma da Allah ya tashi mai kyauta sai mai kyautar abin da kai yanzu ya an ka ce ka gidanka shekara guda kana ci baka sanya ba kenan an umillahi wato a lahi kyauta ta Allah tana da yawa to saboda ka ɗan uwa musulmi bai da ke mutum ya alfahari da ita godewa ya kamata kai Allah na gode ka bisa ga abin da ka yi min kuma ba ka yi wa mutane alfahari da irin wannan haka so kana faɗa musu sai ni wallahi na hi ƙarfin shiga ga mutane haka shiga ni na rantsi da Allah ni na hi ƙarfin ta ko'ina ina iya sai gidanka in sai duk abin da ka tara kaga wannan ya gwada alfahari kenan ka daga hancinka to ba a so hakan sannan wal kibriya wa ala ibadillahi girman kai akan bayin Allah wayan ha gani bayan Allah kamar kahis su kada ka girman kai akan su an ce annabi Musa Allah ya ce mai ta yi samu bawan da ya ga Yahiya annabi Musa ka ce ka bincikun wahan kahi annabi Musa ta ya rawaye ya dawo daga wanda ya ba sai Allah ya tana bincika ne ban ga wanda ban ga wanda ya ko cikin mutane ko cikin dabbobi ya dawo Allah ya ce ka je ka saki diba ki saki diba duk waɗanda ka hulɗa su shi bai ga wanda ya ba sai karo na uku sai sai dauko wani dan kare dan kare dan kukuyon kare ya kusa mutuwa sai ce Allah ina ganin wanga in bai hini ba to ina ganin shi ma zama ma zama saboda tawali'u ne kariba kare na shi na ganin to wanga bawan Allah ina ganin in bai hini ba to in ba in bai hini ba to muna zuwa daidai shi haka bai bai girman kai ba to ba a son mutum ya girman kai akai ba akan bayin Allah wa aka so mutum ya dinga yi kasa kasa ta bangaren ilimi kai kasa kasa ta bangaren mulki kai kasa kasa kar mutum ya taka baki kar mutum ya girman kai kar mutum ya dagawa irin hakan shi halaka da fir'auna dagawa ji da kai shi halaka karu da bangaren kuɗi karu ne ya taka baki kwarai da kai kuma har ƙarshe abin da ya faru gare shi to saboda ƴan uwa musulmi ba a san mutum ya alfahari da girman kai akan bayan Allah da kuma bin son rai ba a wurin ba ba bangaren ubangiji ba idan aka ce son rai ga abu gaskiya ne sai ke tsaye a taba wallahi ba haka ba haka na za a yi sai ya kawo wani bangare daban wanda ba wanga ba a jama aya a jama ta ce ina wannan bangaren malamai na sai ke tsaye ga abinda ba gaskiya ba shi ne son rai kuma ka gano wajahadu biha wa sayqarata anfusuhum zulman wa uluwa sai mutum ya jayayya da abin da shi kai ne rai ne ya san abin ba haka yake ba rayukan sun tabbatar musu da ya ƙin cewa abin nan ba haka yake amma sai a saki wannan haya sai a kan wani shari'a mustare ko cikin gidanka mata ka tace to wani bari faɗa maka cikin tsiyanka wanga da haka so ɗin ga wallahi shi bai da gaskiya sai ka ce ina ana samun irin waɗannan matsalolin cikin gida in kana son mutum bai laifi in kana son yaro bai laifi ko in kana son amarya ba ta laifi ko uwar gida haka so ba ta laifi wannan shi harsu musamman rai ko da an hada ma kai ba ta masu ware akwai wani kacce ku bar ma faɗa min dani wallahi ban masu ware wani wallahi karya na aka mai cutuwa sai na aka yi alhali kuma shi ya bai da gaskiya wani shi harsu musamman rai abinda ƙwar'ani ce in ja akun fasikun bi na bayan fata bayyana sai an kawo ma labari ka tsaka bincika to wasu saboda son rai sai su laƙe ma wanda suka so sai a baya gaskiya to yana daga cikin abubuwan jan hanci na shaidan wanda yana son ire-iren wa'annan mutane mutanen shaidan ke da yan girman kai da yan alfahari da kuma mutane masu biyar son rai su shaidan ka su Allah kada ka samu cikinsu ya ce haddasa na aliyun قال حدثنا سفيان عن أبي الزنادي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دقى النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي ياتي اهتدت الجنة والنار وتالى الجنة سنجا إياه وقال سفيان أيضا سفيان سفيان الثوري يفدا الله shi masa rahama yace اختصمت الجنة والنار nar da wuta da aljanna sun yi qalatin naru sai wata ta ce yalijuni aljabbaruna masu shiga na su ne kangararru za su shige ni kangararru mutane wa yalijuni almutakabbirun ko masu girman kai su za su shiga na inji wuta wa qalatil janna azan take cewa yalijuni ad-du'afa za su shige ni masu rauni mutane masu rauni waɗanda ko magana sun kai da an kuɗi su kawo bakin su tsaye su kai da ai mun tsawa sai su kawo bakin su suka shiga na wa yalidni alfuqara kuma talakawa su zo shiga ciki na inji aljanna qala allah tabaaraka wa ta'ala sai allah tabaaraka wa ta'ala yati lil janna yati ma aljanna anti rahmati arhamu biki man asha aljanna ke ce rahmata ina rahama da ke wanda daga dama summa qala lillahi sunna allah yati mauta anti azabi ke wuta azabata ce o azibu biki man asha ina azabtarwa da ke wanda daga dama wali li kulli wahidin minkum mil'uha kuma kowace daga cikin sai cika ta na doki alƙawarin sai na cika aljanna kuma sai na cika wuta idan muka dibi wannan hadisi yana karantar da mu cewa ita wuta kangarrun mutane ka shiga cikin ta da masu girman kai duk wanda gani wuta to kangare da an ce Allah ya ce ga abin za a yi ya tibe Allah ya ce ai sallah ya kiya Allah ya ce ai azumi ya kiya Allah ya ce ai kaza da kaza ya kiya eh, ibejin magana ke ka san wani malami ya ce su waɗanda suka rike gigi ba su dawo ma hanyar Allah to ba su jin magana sai sun ji bugu tsakiyar kai sai ganda mutum ya ji an buga ƙwallon kai ne tsaka ya shige cikin kasan da ka jin magana shine wato mala'ika mala'ik mala'ikun da ke tambayar kabari za su bigi mutum tsakiyar kai sai ya shige kasa to nan duniya ana ta faɗa musu ba su yadda idan ana wa'azi sai sun ce kai da Allah rashin aikin yi daina dama mun yi karatu ko yan uwa musulmi wa'azi na da umfani dan in babu wa'azi za a kai na ko mutane sun yi addu'a Allah bai amsa wa'azi na sa Allah ya saurara ko wasu abubuwa ya ne kawa sai sai ya hankuri ya ana wa'azi amma a tarihin wasu mutane daga cikin bani isra'ila malamai na suka ki wa'azi suka kuma masallaci suka su bauta Allah izinin su masallaci suna ta sai Allah ya turi mala'iku su halaka wannan alƙarya gaba ɗai sai abin mamaki suna tuwa suka iske malamai suna ta addu'o'i masallaci sai sa kuma suka ce Allah mu iske malamai suna roƙon kaɗi annan suna yin ce a ce a fara da su a ce su a fara da su malaman nan saboda mai an fara sai su wa mutane wa'azi mana bannan nan da aka yi a ta yi ta wa'azi cikin ta shi yi zama su masallaci zama su bai da amfani na wurin to shi na mai ba'ira imamun zahabi yake cewa idan aka ga ana banna ba a wa'azi to za a kai lokacin da Allah zai rihe da mutane ko an ko ayi addu'a Allah bai amsa to saboda ka wa'azi yana da amfani wallahi yana da amfani shi yasa kada ganin wani kamar bai sauraron wa'azi wallahi sai ya ce gida ya zamna za ga zai saurari wa'azi daban-daban ya saurari fantami Sawari ja'far rahmatullahi alai saurari jallewu saurari gadon kaya za ka yi sawari malamai daban-daban wani in bai kawo na wani na kawo wallahi haka wa zina da umarni ke da saboda ka shi yasa yan uwa musulmi kan gara da kan gani wallahi duk mutum ya musu da ita wallahi sai a mai azaba da girman kai duk waɗanda suna daga cikin abin da aka wa musulmi azaba saboda su sannan bayan haka nan shi kuma mutum mai rauni Allah maɗaukakin sarki na ƙarfafa shi idan aka ce rauni ana nihin mutum na da rauni ɓangaren abin da ya shahi wato tattalin arziki mafi yawanci rauni tattalin arziki suna Allah maɗaukakin sarki ka dibin mutum ga shi bai bar sallah ba amma kuma bai da kosisi bai bar azumi ba kuma ga shi Allah ya hana mai haddasa tuwahin sallah babu kaga iyakar rauni annan ga yunwa ga tsiraici ba wa sashen abubuwa ga damuwa ta rayuwar duniya amma kuma ya rike Allah bi saki ba tukushin da Allah zai ne ya bashi ya bashi aljanna tun farko tashi saboda shi yasa yan uwa musulmi Allah ta'ala ya ce ke aljanna rahama ta ce ina rahama da ke wani daga dama ke kuma wuta azaba ta ce ina yin azaba da ke wani daga dama wuta ta ce ta zaga kangarrun mutane aljanna ta ce ta fuqara wal du'afa masu rauni da kuma talakawa yan wa musulmi a nan mutum bai zaɓe ya zan talaka irin na fakiranci malamai sun yi magana wa aka ce wa faƙiri, wa aka ce wa miskini suka ce wanda aka ce wa miskini ne wanda ya da wani abu amma bai isa shekara inda zai yi gida nai bai kai shekara guda mai hito ba shi ko fakiri ne wanda bai da gaba ɗai kwata-kwata babu in ya samu na yau to ya dibin gobe ya za a yi shi ya samu fakiri da shi da wancan wahi rashi Faƙiri ya yi rashi don kun ga'in kuma ba za ku gama za Allah ya matsayi daga talauci irin na faƙaru Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqr wa a'udhu bika min adhab al-qabr amma shi miskini ya dan wani abu kila dibi albashi ya ya samu miskini ke amma shi fakiri ga baki daya bai ma dibin wata ya kare ya samu albashi ko da yana da albashin kila in albashin ya tobi wata sati guda ya kare bai da shi sai ya koma gidan jiya shi yasa fakiri shi ko miskini yana da wani abu kila yana da abincin wata biyu ko wata uku ko wata shida gidanai shi yasa miskini wanda yana da dan wani abu ga hannu ne to amma kun ga talauci irin na faƙaru hadda manzo Allah ya nemi tsarin Allah ga irin wannan talauci dan bai da kyau shi zaka ga dan duzurgin da kaje ana yi faqaru kaje ana faɗi faqaru faqaru talauci ke ubangiji Allah ya kare nan dai Allah madaukakin sarki ya ya yi alƙawari sai ya cika wuta ya cika aljanna ita wuta sai ta cika saboda wa'anda suka saki hanya Allah sun hiyawa ko yanzu da muke ciki halin da muke ciki yan mutu sun yawa ko yanzu yan kadiba za ka kasashen arna sun yi mu yawa duk kasashen duniya waɗanda an manya yan kadiba population ɗinsu kafirci ya yawa to haka har ƙarshen duniya haka abu zai kasance yanzu ana ganin mutane sun kai biliyan bakwai da wani abu mutanen duniya masu rayuwa biliyan bakwai da wani abu amma cikin biliyan bakwai da ke a samu bi musulmi sai dai guda da wani abu so kuma haka abin zai ta yi har tashin kiyama yan wuta sun yi yawa to ita aljanna cikawa da Allah zai masa sai ya halarci wasu halittu ya cika ta da su sai Allah ya halarci wasu halittu cikinta sai ya cika ta da su bisa ga alƙawalin da ya yi amma ita wuta Allah ya ce la'amla anna jahannama min aljinnati sai a jima'i. Allah ya alƙawali sai ya cika wuta da mutane da aljannu gabaki daya kaga in ka diba za ka ga mutum ya roƙi Allah kare sa cikin yan wuta dan mutum in ta cika za ta ƙara zahi ne in ta cika ta makare za ga wahala ta ƙaru ta ƙaru ta ƙaru ga waɗanda ake amma ita aljanna gidaje na ga sun yawa sai a tuwa an diba gidaje ga kanan da gidaje daban-daban sannan ga wasu gidaje nan babu kowa ciki masu suna wuta domin manzon Allah ya ce kowa dan adam an gina mai gida aljanna an gina mai gida wuta in yi shige aljanna gidan shi na wuta sai a ba wani amma in bai shiga aljanna ba laƙaddar Allah za a gidan shi na aljanna sai a ba wani kaga an shiga matsala ke saboda shi yasa aka san mutum wala ya hattara ya lallaba kaɗan kaɗan rayuwar duniya ba a mata ba a zore mata abinda aka so mutum ya sesi da sesi duk abin da ka san wanga ya raba ka da addinin ka shi duk abin da yanzu zan kana iya yi ne a ce ka kasarta ka shi duk da ku haka son ka zan wani abu ko ba gaskiya ba da yawa daga cikin mutane son a bar mai kujera ta yi ko san ya samu rawani ko mukami sai ga mutum na shirka da Allah madaukakin sarki a kan Allah Ubangiji ya kare su yace haddathana ishaq qala haddathana muhammad ibn fudayl qala haddathana al-walid ibn jami' an abi salama bin abdurrahman qala lam yakun rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun ashabu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabu mazala ba su kasance mutane masu girman kai ba wala mutamawitina ba su kasance masu neman mutuwa saboda neman abin duniya ba wa kanu yatanashiduna shira fi majalisihim sun suna rera waƙoƙi a majalisinsu wa na amra jahiliyatihim suna ambato suna tuna al'amarin jahiliyarsu Fa'iza, uri da ahadun minhum ala sha'i min amri ya ce idan aka nihi ɗaya daga cikinsu da wani abu daga cikin al'amarin Allah darat ainihi Za ka ga idan ne suna zubar da hawaye ka annahu majnun zaka ce shi mahaukaci ne kenan abinda hadisi ya gwadawa shine su sabon manzon Allah ba su kasance mutane masu girman kai ba idan aka ce mutahazziqin mutun ne wanda ke neman ya zan haziki amma ga al'amarin duniya yadan yana son kowa ya ce shi awwani ba su yin haka sannan ba su neman kashe kansu wajen neman abin duniya wanda yake in mutum ya rasa abu cikin su yana yi kamar mutuwa zai ba su yi haka amma nan kana ganin wasu mutum yana yi kamar ya kashe kai ne saboda nema abin duniya dai zuka riba mutum za a ce ya tuɗe zindir ya ta ɗiba wasu itace cikin daji don nema abin duniya haka ai an so a kashe shi ne ba ka gudun wani bakin maciji ya tare ka cikin daji ya sare ka da dare ba ka tuwashi ba ka tsoron aljani ya ba ka tsoro ka mutu ko ka haukace ba ka jin tsoron gabanka ya faɗi ka hauka ta cikin daji ko ba tsoro amma mu labarin wani da ya ce a aika ɗiba wani abu saman iccen miya da daddare ya kai ya ɗebo ko da ya tahi zuwa ɗeba abu sai iske shi a kowane can sama sai tsoro ya kama sai ya faɗo ko da ya faɗo sai mutu ya ɗauka aljanna a can sama a ga ka diba an samu matsala so da yawa daga cikin wasu suna nan komi ana iya ba su dai inda a samu duniya komi suna iya mutum mawuti ne ke mutum na iya mutuwa saboda abu wallahi duniya babu abin da ya kai ma haka duk abin da kalla da akwai haɗa yake kauce mai arzikinka da an karbuta rubuta ma wallahi sai ka same shi ko ta hanyar kware ko mugun hanya baka mutuwa sai ka kammala ka. amma sai ga mutane suna neman kashe kansu saboda wasu abubuwan duniya zaɓe a yabe ka a ce kai ai ne ya baci mutum ya ce ya maganin tauye su yana yankan yuka ya ɗauko wasu harun gaya da saba ciki ne su yana yankan harshe ne yana yan kwalli da yuka ko reza kai duk wanga neman mutuwa ne saboda duniya da ɗaya a ɗauku naira hamsin naira ɗari a bashi shi nan kaga wannan mutumawitin sau da yawa ake samun abubuwan su kare sai mutum ya samu matsala ga rayuwa wallahi wannan haɗari saboda ka sun sahabba da sun kasance suna rere yan waƙoƙinsu a majalisinsu sannan kuma suna tana al'amarin jahiliya su da sun kaito cewa a shi sun kasance cikin halaka sai ga sun samu abin nan idan aka nihi ɗayansu da wani abu na al'amarin Allah darat hamaliku ainihi sai kaga idanu suna zubar da hawaye ka annahu majnun kace shi mahaukaci ne sai ya kama hawaye na kuka ba koyi mai saboda tuna al'amarin Allah saboda yan wa musulmi ba haka ya kamata mu kada mu zan mutane masu girman kai kada zan mutane masu neman mutuwa don neman abin duniya kasance muna tuna baya kowane iya tuna baya ne da kurciya ta da yi da sauran abubuwa sai ga cewa ka yi barna Allah da ya taimake shi ya gyaru duk wanda ya kalli baya ne sai ga cewa ya yi barna wasu lokuta da yayi ya wasu lokuta inda Allah ya ɗauki rayuwa ta cikin wani lokaci akwai hadari kwaye da wani yi kurciya yana yana haraka ƙwallo wani yana harkar shiririta wani yana harkar biyan mata wannan harkar dauke-dauke wannan harkar shaye-shaye amma haka da yanzu Allah sai Allah madaukakin sarki duk ya raba mutum da wayannan abubuwa ya dawo yana hanya ce madaidaiciya to su ma suna suna suna suna wannan lokacin jahiliya suna yin banna iri daban-daban daga mutum ya ta ya ya toba ya fi da ranta cikin cikin daji ya yi gina ya gama ya dauko diya ta ya kada ya ruhi ya dawo gida a duk wannan suna daga cikin abubuwan suke kawo su haɗari sun yi abubuwa daban-daban jahiliya sai su dinga sunawa sai su garan suna ɓaci suna ganci sun yi mugu abu to ubangiji Allah ya kare mu حدثنا Muhammadu bin المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا هشام عن An عن ابي هريره ان rajulan اتى النبي na الله sama وسلم وكان wani mutum ya zo wajen manzon Allah ya kasance mutum ne mai kyawun sifa fa'ala hubbiba ilayya aljamal sai ya ce an kawata min son kyawu son kawa wa wuditu matara kuma ya manzan Allah an bani abin da gani na kyawun jiki hatta ma ya an ni ahadun haye zan ban son wani mutum ɗaya kuce mini In maƙala bishira ke na alin ban son ya zan nesa gani ta hanyar koda da yagge takalmi ne wa ma qala ko kuma yace bi shif'i ahmar al-kibru zaka yace bi shif'i ahmar wato da da abin nan da igiya ko kuma da nisa na ahmar igiya kalbi yace al-kibru zaka yace ya rasulullah shin girman ka yana daga cikin wannan mutun ya zan wato bai son kowa ya wuce shi ta hanyar kawa da kyawu shin shi ma girman kai ne kala la sai zan Allah ya ce a'a walakin al-kibra man baqar al-haqqa sai da girman kai wanda yake gaskiya wa gama wanda yake gaskiya wa gama tsanna sai walakanta mutane wannan hadisin wani mutum ne mai kyawun sifa ya iske manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya rasulullahi an sanya min son kawa ina son in kawa ya rasulullah kuma ka gani ya rasulullah an bani kyawu kamar yadda ka gani na gani Allah ya taimake ni da kyawun sifa har yanzu ma uhibbu an yafutu ni hadin ban san wani mutum guda ya wuce ni wajen kawa da kyawu ban san a ce ga wani mutum ya sa shadda ban safa ban san a ce ga wani mutum ya yi wani diresin ko takalmi ban da su ya ce in ma bai shira ki na alim ko ta hanyar igiyar takalmi ya zan na hisin hinawa wa in ma bai shirin ahamar ko kuma ya zan wato da nisa na ja wato mutum ya jafwata kwata ko kama da haka sai ce alkibiri alkibir zaka girman ka yana daga cikin wannan kala la annabi ya ce a wannan ba girman kai ne. ana son mutum ya gyara gyara jiki ne ya gyara tuwafi ne ya gyara mota ta ya gyara gida ne a gaisa tsaf wannan ba girman kai ne. wanzu Allah ya ce abinda a girman kai shine mutum ya ƙi gaskiya sannan kuma ya walakanta mutane shine girman kai inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam amma mutum kullum haka shi tsatsaf lahiya lauke to sama ya da kasa ne ba ganin wani abin nan yana dan kyalle yana yana goge takalmi ne yana shahe goshi ne wannan ba ba girman kai bane wannan kawa ka ce inna allaha jamalun inna allaha jamilu yuhibbul jamal lalle Allah mai kyau ne kuma yana son yana son kawa sun ya zama mai kyau. ko ba gaskiya ba ana son mutum a ta gida ne a iska gida ne iyali ne kowa ya yi kawa yara kowane an yi mai wanka an sami kaya ba kyau kullum allah yana son haka bai daga cikin imani a cewa mutum bai sa kayan kware wallahi ba imani ba ne ko ba gaskiya ba abinda aka so ga mutum ya zan ya gyara kai Allah yana son abu mai kyau. da yawa daga cikinmu za ka ga wani washi don ka a ce yana da in zai sayan shadda bai sayan ta kwarai in zai sayan takalmi bai sayan na kwarai in zai ci abinci ma bai cin na kwarai wannan bai daga cikin imani abinda aka ce idan Allah ya maka ni'ima to ana so a ga gurabun ni'ima Allah gare ka inna Allah yuhibbu idza an'ama ala abdin an yura asara ni'matihi alayhi Allah yana son idan yawa bawa ni'ima ya ga gurabun ni'iman nan gare shi ranar ce wa wallahi wani alhamdulillah gaskiya mun ga wani ya samu lahiya hakan na su a to mi an ne Allah ya baka duniya baka ci ba ana son mutum ya ci duniya ta yi tunda shi wahala ya samu abu da ya ci iyali ya su ci na kusa gare kowa ya samu ya ci haka na aka son mutum amma ba a son mutum ya zai yana wa kai ne rowa kuma yawa musulmi wannan bawan Allah kun ga irin yadda yawa tambaya wanda Allah tambaya bayan yi shin hida siyaratullahi ni mutum ne Allah ya yi ni mai kyawun halitta kamar yadda ka gani hamma ya zan ban son a ce ga wani mutum ya yi ni kyawu ko ya yi ni idilet ko bangaren takalmi ko bangaren launin wata ko wani abu da ya cikin girman kai manzo Allah ya ce a wannan ba girman kai bane banda girman kai shine kin gaskiya da walakanta mutane sai sun maka magana ba ka ji ana faɗa ma gaskiya ba ka ɗauka yi girman kai ke Allah ubangiji ya kare ya ce haddasa Muhammad ibn Salamin ala akhbarana Abdullahi Mubarak an Muhammad ibn Ajlan an amrun ibn Shu'aib an abihi an jaddihi an annabi sallallahu alaihi wasallam qala daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce yuhsharul mutakabbiruna yawmal qiyamati amsalu zarri za a tayar da masu girman kai ga tashin kiyama kamar misalin kwatankwacin kwaya zarra kowannen su zai tashi yadda kasan kwaya zarra zai tashi yadda kasan kyasu dan ƙarami. haka ba su girman ka zafi tashi fi suratul rijal amma kuma sifan mazaje za zafi tashi ga mutum na amma tan kasa ana taki ne ana taki ne ya ga shahun muzullu min kulle makan kaskanci ina lullube su kowane bangare yace yusaquna za a kora su ila sijinin min jahannama zuwa wani kurkuku wani prison a cikin jahannama yusamma bulas ana kiran wannan wurin bulas can za a kai su ta'aluhum narul anyari wato wuta wuta ce za dinga sama gare su duk wata wuta tana sama gare su ku suna kasa sannan wa kauna min usarati ahli nari ana ana shayar da su wato daga ruwan kurji na yan wuta shine tiliyatul khabal ruwan kosi na yan wasu za a shaye da su ubangiji Allah ya kare Kaka yan uwa musulmi kenan tun nan ana gwada mu cewa kada mutum ya girma su shi ta tawali'un ka bai hana a cewa baka ci sanar duk yadda ka hizo cikin mutane ka zama cikin su ba a cewa talaka ka in kana alheri in kana da kuɗi in kana da sarauta ko baka sa rawani baka shigo cikin mutane an san kana da sarauta kai ne sarauta ne saboda in mutum na da girma ko a faɗi ko ka faɗi shi girman nahi na nan ba wai sai kayi wanzar da wasu alamomi ta kai mai girma bane ko ka sunna tahiya ko ka dinga walakanta mutane in ka shigo baka ka gaisa da su wannan ba sai kayi haka nan za a bada kai babba ne su wasu suna yi haka nan wai kada a raina su mi ɗai mutum ya rena ka da girman ka yi aikin banza saboda girman ka nan jama'a ina fatan mun gane magana ko da wani ɗan kanka jele ya ce to kai wa kake wa kake ya ce ma hakan kai kasan kowa a kai don kasan mukamin kana nan gare ka jama'a ina fata mun gane magana ko mu sai ribe ka ce matsayacin banza alhali ka mallaki kuɗinka banki da gida ka yi ƙarfin miliyan goma a to don ya ce matsayacin banza mila na yi kaga aikin banza ne saboda kasan kara na kai to zo daga mutum bai kamata ya zane yana kula da wasu abubuwa na mutane ba shi wazi'u ɗabi'a ce ta masu tsoron Allah zama ina fatan mun gane magana sai ga wani Allah ya jarrabe shi da zane yana da wata sarauta nan da na kuma girman ka ya tashi ga wadda waɗanda an manya ne suka bayan sarautar ba su yi irin haka na ba sai shi ya kada kenan shi dan adam irin baiwar da Allah ya mai ko an haɗi ko ba a haɗi ba ta nan da rai ko ba sai ma malam ba ko ba sai a karama kan lahu ba ne yanzu kaga malaman wasu abin da ka ba su shi sai ka kira su da sunayen su ba a cewa Allah ta malam ko a ce shek shi ke sai ga ya kulle da mutum shi ya za a ce ni ina karantar da kai ilimi sannan ka ne da sunana ba ka yana malam ka walakanta ne a to don bai kira ka malam ba shi zai sa ilimin ka bai nan jima kun fashi magana ta saboda haka wannan girman ka shi sai ya shigo malamai sai ya shigo masu sarauta masu mukami ya shigo masu kuɗi shigo mutane daban-daban ko mutum ya haɗi ko haɗi ba aikin banza na Allah ya riga ya baka in kuɗinka na suna nan in iliminka na hina nan in mukamin ka na hina nan to miya mutum zai yi ko sun rubi classmate su suna da irin wannan sai a kira sunanka gaya ne ba sa da mukamin ka ba to su ko wannan suna da laihi saboda in Allah ya yi abu ka da shi ko ba gaskiya ba kana ganin Allah da ya ba annabawa matsayi yana kiransu da matsayin da ya ba su ya rasulullah ya nabi Allah ya ayyuhan nabi haka Allah yana mutunta su da wa'annan shi ba su mun kama ma ya kira su kuma ga hadisin da annabi ya ce an zulun nasu manazilahun ku saukar da mutane matsayinsu in mutum ya ce maka ka ce ne alhaji to ya matsala ko classmate ɗinka ka ce alhaji wa ne Allah ya taimake shi yadda in ya zan tare kun ka tashi tare kun kai duwar shiriri ta yanzu kuma ya zan malam babu da ya ce alaga ta malam sai ka bashi matsayin da Allah ya bashi in kai haka nan kai aiki da hadisi an zulun nasa manazilahun ka saukar da mutane su ya zama honorable ka ce mai honorable ne amma kai saboda ganin classmate na kai in kan haɗe haka nan kamar ya zama wani abu ke wani wata tsiya sai ka ya shiga ya nai wallahi bai da kyau haka kamar ka yi da abin da Allah ya yi ba shi ko mutum na wanda adda wannan matsayin shi ko in ba a kira da shi ba shi Allah ya bai ba rashin kiran ka da wannan matsayin naka ba zai rage koyi wallahi koyi bai rage ka jama'a ina fatan mun gane magana kenan kowane ya tsaya matsayin da Allah ya aje shi wanda Allah ya ba matsayi ka kiyaye da matsayi ne Allah ya kai shi shi ko wanda Allah bai kai ba ya kira wannan mai matsayin da matsayi ne ba koyi bane haka nan aka sai zan abin an daidaita to ya Allah ka ba mu ikon gane to shi na manzo Allah ya gaya mana anan su masu girman kai ran tashin kiyama za a tayar da su yan kanana yadda ka san kiyashi yadda ka san kananan kwari haka za su tashi ana take su suna kuka kuma daga nan za a kuka zuwa jahannama kuma kun ji wani kurkur za a kai su ko cikin jahannama wani muguniya za a kai su ana kan shi bolar sunan wurin kenan sai zan duk wata wuta tana sama gare su zuwa ƙasa saboda girman kai ba a a ƙwarewa ce mai a ranar girman kai sai a ga wani hadda uwaye ne nawa girman kai uwaye ne suka aihe shi da jima mai an hannun mutum yawa uba ne girman kai girman kai mai za ka yi tun da ga hannu ne an ka aihe ka shi ya yi ma suna shi ya yi mami tun ba kowa yake tare da kai to girman kai ne za ka yi wasu ya ga mutum ya to wurin uwaye ne bai iya dibin ina ya kamata ya zauna wallahi malam wani abu ya mamaki wasu sai ga mutum ya taho mahaihi ne ya tahi daga wuya bai kujera ya zauna yau komi ka zama duniya ina haka yadda mahaihinka ya tahi daga kujera ka so ka zama shi kuma kasa jima kun fahimce ni sake sarin ire-iren waɗannan mutanen shi ka sa wani bisai abin ya baka haushi wallahi wani irin takwalci na ga mutum a ce wai don kana da babba an yi ma escort bayan ka ka iske uban cikin da ya aihe ka yau ko kanin babanka na a iya yunkurin tashi ba ku jira haka yadda su ina don mi saboda shi babba ne gare ka su saboda ka akwai tsarin sarin harkokin girman kai ga mutane iri daban-daban wani sai ga al'ada ta beci cikin mutane beci duk abu kai a tuwa ta shi bai e ba lahi bane amma kada ka bayyana girman ka kauren me yasa ba ka ciwa ne a haka dai sai ka shirunka amma ka ce niyya zan yi cikin talakawa shi ne za ka ga annabi sun ma ya yi ta kakkare a abubuwa da girman ka iri daban-daban manzon Allah ya ci da ƙarar yara manzon Allah ya ci da mutanen ƙauye akwai wani ba ƙauye da ya taho manzo Allah ya bashi dama abincin mutum shidda loma uku yawa abincin ya cinye kuma Allah manzo Allah bai ci mai kala ba sannan wata rana manzo Allah ya ba da dama wani mutum wani mutum nan kawai za a ce abin sai ya dauko hannu zai kada ba sai Allah bai rike hannu ya haka sai ce ce bismillah sannan ya ce bismillah sannan ya sa hannu an kace da shi manzo Allah ya ce lokacin da ya dauko hannu zai kadawa shi ma ɗan ya ɗauko nashi za su kaɗa tare sai zan Allah ya riƙe hannun sai shi ɗan ya ja baya shi ka ce bismillah sannan ce bismillah ya kaɗa Ƙara in ka diba duk waɗanda abubuwa suna gwada rashin girman ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ba don haka ya kamata muna mu'amala da mutane shi mutum bayan ka gama sai ya daga sai ce wallahi wani bai da girman ka hannu da hannu muka ce abinci da tare shi tare babbar kujera ta yi tare da matsayi ne tare da kuɗi ne ko ta haɗe sai ka samu wani mutum wanda classmate na bai da mukamin kowa sai aka bai ziyara gida ne ka ce gida ne ka zauna ku hira sai ji wani irin daɗi sai kayan sai ce wallahi yanzu alajuwa ne ɗaga da wurin ce kayan da Allah alajuwa ne kai ina shi na zuwa gidan gana ka ce wallahi yanzu ɗaga da wurin to annabi yana yin haka nan to muku yana daga cikin abin da ka dawo mu. da zarar mutum ya samu wasu 'yan kuɗi suna kai miliyan goma wala duk kai ne bai kuma a gidajensu ko ba haka na wa jama'a tsakanin da Allah in sai ga aboki ne wanda ba kowa na ba sai ga bai da lokacin zuwa gida ne sai ina yanzu ai ba ba aji guda muke ba to shi ko wani sai shi ko bai zuwa gidanka saboda saboda kai ba ka yi zuwa gida dai jama'a ina fatan mun gane magana kenan mutum time ya kamata ya sa duk wasu abokan da an kai hulɗa su an kai da su an kai yawon shiri ta yanzu girma ya taho wasu abubuwa Allah ya daga musu darajar mutum sai ya samu lokaci zanga zuwa wurin ko sai ya buka buga mai ganan ta in ma kana iyawa sai ai ma abincin rana ka sa cikin mota da yan kajinka da an ka soya mara soya sai ka sa cikin mota sai ka buga mai ka ce wani ganan ta yi ce a'a wani ina ce ganan ta yi gidanka a cikin allawa Allah wani ka bari ce babu ruwan ganin ta yi akwai wanda ma girshi ma ya kawo mutum wala kana zuwa ka sallama sai ka ce a buɗe bayan mota sai a ɗauko a ɗauko da an kai sai shi ta mamaki to duk irin waɗanda suna da abin da kare mutum sai kayakan girman kai kuma sai ka ji mutane suna yaban hakuri da gaske to irin hakan na manzon Allah kai sai zan sahabbai sai su ta mamaki sai gudan rasulullahi shi gidana ya taho annabi na zuwa gidan sahabbai ne har da masallaci gudan ina haka san in ma sallah sai ka rike shi masallaci ya rasulullahi dan da ka so a yi sallah wurin da zara annabi ya sallah wurin nan wurin ya zama albarka kenan gidanka har a tashi kiyawa haka nan sai ya rasulullahi nan muka so a yi mana sallah sai ya zama bai to ya ka a biyu wurin nan da yawa suna gayyata ce to amma sai ka ga wasu lokuta mu kuma sai ka ce mamaki mina na ka faruwa gare ku abu kan masu ga an canza su lamba waya kama an goge ta ba cikin fanbuk ne kuma alhari tare kun ka taso tare kun ka tawa halhalu da sauransu malam gumi Allah shi masa rahama na ya ta kawo aya nan da ya cikin sosun nahali ce wala ta takunu kallati naqadat gazla kada ku zama kamar wannan wanda take walwale zaranta min ba da kuwatin bayan ya yi an kasan ya abin nan ya kamu da kyau sai su kama walwalewa ta kama walwalewa Shikenan sai mage tun da sai tana tana yin zaranga kuma zari ya yi kyau kama a ɗauka a sai suwa a shi kuɗi kawai sai ya ga ita sun za kama walwalewa kuma ta halata zari ya baki gaba ɗaya shi ta koma gida kuma sai gobe to Allah ce kada ku yakar malam mai karkashin wa ga aya cikin abdul Azhar ya kawo cikin mutum na da abokai ne su suna yara duk wahalar duniya tare an kai da su an yi wargin kasa an yi yawon shiririta an yi yawon karatu an yi yawon menene sai Allah ya daga wasu su waɗanga da Allah ya daga sai yanzu sun yi tabbatun waɗangar sun kai kwanciya tare sun kai yawon tare sai da babu ruwanka da su ba ka zama cikin warin su haka ne ya ce wala ta wala alkawali domin cikin ku ba san wani na Allah ya daga ba kai sai Allah ya zabe ka su Allah bai zabe su to ba san haguje su so aka yadda an kai waccan hulɗa yanzu har yanzu akwai wata hulɗa gurgudu yadda ya samu ana yi haka jama'a ina fatan mun gane magana sai ga wani ko ya kira ka baka dauka ko ya kire waya ka baka dauka saboda saboda yanzu sai ka ji ya ce wallahi wani ya zan babba yanzu wani ya zan babba ni na san daga cikin wa'annan wanda ya rike alƙawul cikin abokan nan da an fita su da wani ko haihuwa ya buga bai shi ka same rabo wani kuma lokacin zai tuwa wata haraka sai ce wani faɗi da minami da aka su sai ce makamai shi wani zaman jama'a ina fata kun gane maganar ka shi yasa da an ka ce ga mutum ya ba da abin da an gare karatun da liman ba zai mana jiya a mimbari ko shekaran jiya abinda ya ka magana shine kowa ya sadaka da abin da an gare wani sadaka ta karatu na gare wani sadaka ta kudi na gare wani sadaka ta sarauta mukami wani sadaka ta alfarma gare to duk wani abubuwa ka zanka yi sadaka su maka da aka amma wallahi jama'a jarrabawa ta ta shiga cikin mutanen mu sosai wani za a ga mutum da zara Allah ya mai wata hanya ya ruwa mai a cikin suka ga yamance da wayanda an kai ta wargi tare lokacin yarinta duk wayan abubuwa ana son a dinga suna su don mi saboda Allah na kallon mutum da wannan cewa da haka za ka yi za a ɗan ma wani abu wanda bai tabbas haka za ka ɗan wanka walaƙanci to ya Allah ka ba mu ikon gyarawa Allah ka samu gama lahiya ina ganin na ya kamata mu dakata sai karatu na gaba insha Allah in Allah madaukakin sarki ya gwada mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh